radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa biyu hit ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta laraba. Masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin na Afirka a yau. bayan sa kuma muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na kisoshin rayuwa daga nan kuma muna ɗauke da shirin nan na shiryar alkur'ani mai girma waɗannan darar Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci kafin duk waɗannan sai an fara da shin shirin nan na ko kun Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 25 ga watan agustan shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha shida ga watan muharram na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 183 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha shida ga watan muharram na shekara ta 1260 hijira kamariya sojin kasar faransa 'yan mulkin mallaka suka kama shugaban gwamnatin kwatar 'yancin kai da kasar algeria abdulkadir aljazairi bayan gwagwarmaya da turawan na tsawon shekaru goma sha biyar dalilan da suka sanya aka kama abdulkadir jazairi sun hada da cewa bai da sansanonin soji a kasar ta algeria yana amfani da kan iyakokin kasashen morocco da algeria ne domin gwagwarmayar sa da turawa don haka ne turawan suka yi amfani da sarkin kasar morocco na lokacin suka kama shi bayan tsare shi shekaru tara turawan sun sake shi da sharaɗin ba zai sake komawa cikin ƙasar algeria ba masu saurari ko kun san cewa shekaru 154 suka gabata rana irin ta yau wato 25 ga watan agustan shekara ta 1867 michel faraday wani fitaccen masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar ingila ya rasu an haife shi a birnin london na ƙasar burtaniya a shekara ta 1791 duk da cewa bai da ilimi mai zurfi amma gwaje-gwaje da ya dinga gudanarwa a lokacin sun ba shi damar gano lamura da dama masu mahimmanci a ilimin kimiyyar lissafi da kuma kimiyyar sinadarai da farko da ya gano wasu dokoki na ilimin electromagnetism ya kirkiro wani inji tare da yin amfani da lantarki da kuma ɗisu a fagen kimiyyar sinadarai kuma ya gano iskar benzin da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 80 da suka gabata a rana irin ta yau sojojin kawance a yakin duniya na biyu suka mame kasar iran kafin haka dai sojan nazi na kasar jamus suna samun nasara a cikin sauri a yakin da suke yi da sojojin tarayyar soviet wanda kuma idan har suka sami nasarar da suke bukata da kuwa manufofin kasashen ingila da faransa da amurka za su ruguje a yankin gabas ta tsakiya domin kowa hakan zai bayar da damar fadawar yankin a hannun sojojin nazi daga nan ne suka yanke shawarar mamayar kasar iran domin isar da makamai da kuma abinci zuwa tarayyar soviet ta hanyar kasar iran da hakan kuma sojin tarayyar soviet suka shiga cikin iran daga arewa da kuma gabacin kasar yayin da turawan ingila da faransa suka shiga iran din ta kudancin kasar a cikin kwanaki ashirin sama mai birnin tehran a nan ne kuma suka tuɓe sarki riza khan sannan suka naɗa ɗansa muhammad riza akan sarautar kasar iran masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Maha sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin mana wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. a kasar iran majalisa ta amince da sunayen ministocin da shugabar isi ya gabatar mata a kasar afghanistan kuwa 'yan taliban sun yi harbe-harbe da bindigogi domin hana mutane shiga filin jirgi na birnin kabul saudiya ta kirayi algeria da morocco da tsorowar matsalolinsu ta hanyar tattaunawa yanzu kuma ga labaran da ke da ke majalisar dokokin kasar iran ta amince da sunayen ministocin da shugaba ibrahim ra'isi ya gabatar mata in banda sunan ministan ilimi wanda bai samu amincewar majalisar ba kamfanin dalancin labaran irna ya ba da rahoton cewa a zaman da majalisar dokokin ta iran ta gudanar a yau wanda kuma shine na ƙarshe a zaman tantance sunayen ministocin da ra'isi ya gabatar mata ta amince da sunayen baki ɗaya in banda ministan ilimi shugabar ec ya jinjina wa 'yan majalisar akan kokarin da ya ce sanyi wajen ganin sun bi diddigin dukkanin sunayen da ya gabatar musu domin tabbatar cewa sun dace ko kuma aka san haka ya ce amincewar da majalisa ta yi da waɗannan ministoci ya zo ne bisa gamsuwa da irin kwarewarsu da kuma goge wasu a ɓangaren ayyukansu kuma ya ce na tabbaci kan irin ƙwazon da suke da shi da kuma ƙwazon da ya ce sun yi a lokacin da suke gudanar da ayyukansu sannan kuma ya jaddada cewa gwamnatin da za a kafa gwamnati ce ta al'ummar ƙasa baki ɗaya saboda haka ba za ta yi ƙasa a guya ba wajen aiwatar da dukkanin abin da ya rataya a kanta. hakanan kuma ra'isi ya ƙara nanata sa ta yin aiki wajen magance matsaloli da dama da ƙasar take ciki musamman ma a bangaren harkoki na tattalin arziki inda ya ce zai bayar da muhimmanci matuka wajen gudanar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki tare da ƙasashe makwabtan ƙasar iran mayakan ƙungiyar taliban ɗauke da bindigogi sun killace hanyoyin da ke isa babban filin sauka da tashin jiragen sama na birnin kabul tashar rasha ta dai ta bayar da rahoton cewa 'yan taliban sun hana jama'a shiga filin sauka da tashin jiragen sama na birnin kabul kamar da kuma suke hana mutane tsallaka katangar filin jiragen mayakan taliban sun yi harbe-harbe da bindigogi domin tsorata jama'a da kuma tarotsa su sannan kuma sun hana mutane shiga cikin filin sauka da tashin jiragen saman in banda in kasashen ketare babbar manufar hakan dai ita ce hana mutanen afghanistan ficewa daga kasar inda jama'a suke cikin tsoro da firgici da zaman zulumi tun bayan da taliban ta kwace iko da kasar afghanistan ko a jiya taliban ta fitar da sanarwa inda ta bayyana cewa ba za ta kara barin 'yan kasar afghanistan su fice daga cikin kasar ba za ta bayar da dama ne kawai ga 'yan kasashen ketare su fice matukar suna bukatar hakan baya ga haka kuma taliban ta bai wa amurka wa'adi daga nan zuwa ƙarshen wannan wata na agusta da ta tabbatar da cewa ta kammala kwashe sojojinta daga cikin kasar afghanistan baki ɗaya kamar da kuma ta jaddada cewa ba za ta amince ta kara tsawaita wa'adin ba akwai dubban 'yan kasar afghanistan da suke bukatar fishewa daga kasar waɗanda suke jibge a cikin filin sauka da tashin jiragen sama na birnin kabul gwamnatin kasar saudiya ta buƙaci kasashen algeria da morocco da saurawa da matsalolinsu ta hanyar tattaunawa da fahimtar juna a cikin wani bayani da ma'aikatar harkokin wajen kasar saudiya ta fitar a yau ta nuna ta ce matuƙa akan yadda alaƙa ta yi tsami a tsakanin algeria da kuma morocco inda lamarin ya kai ga yanke alaƙa tsakanin su bayanin gwamnatin kasar saudiya ya buƙaci dukkanin kasashen biyu da suka zuciya nesa kuma su koma teburin tattaunawa domin samun fahimtar juna domin a cewar bayanin yanke alaka tsakanin kasashen biyu yan uwan juna abu ne mai ban takeici matuka ita ma na ta bangaren kungiyar kasashen larabawa a zaman da ta gudanar a yau ta fitar da bayani wanda yake kiran kasashen algeria da morocco da su gaggauta ɗaukar matakai na warware matsalar su kuma kungiyar ta bayyana cewa za ta yi yakacin kokarinta domin ganin ta sulhunta kasashen biyu a janar dai algeria ta sanar da yanke alakar ta baki ɗaya da ƙasar morocco banda ta zargi morocco da aikata abubuwa na ƙiyayya ga ƙasar algeria daga sai kuwa har da zargin cewa morocco tana da hannu wajen haddasa gobarar daji a cikin ƙasar algeria wadda ta laƙume rayukan mutane da dama da kuma jikata wasu da kuma jawo asarori na dukiya a ƙasar baya ga haka kuma algeria ta bayyana cewa kalaman batunci da ministan harkokin wajen isra'ila ya yi a kwanakin baya a cikin ƙasar morocco akan algeria wata alama ce ta cin zarafi ga al'ummar kasar shugabannin kasashen rasha da china sun tattauna a yau akan batun halin da ake ciki a kasar afghanistan kamfanin dalancin labaran sputnik ya ba da rahoton cewa shugaban rasha vladimir putin da kuma takwaransa na china xi jinping sun tattauna a yau ta wayar tarho dangane da halin da ake ciki a kasar afghanistan shugabannin kasashen biyu dai sun nuna takaici matuƙa dangane da halin da kasar afghanistan ta shiga tare da tattauna hanyoyin da ya kamata a bi wajen ganin an agaza wa kasar shugaba putin na rasha ya jaddada wajibcin yin dukkanin abin da ya kamata domin ganin cewa kasar afghanistan ba ta rushe ba tare da taimaka mata wajen ganin an haɗa kan al'ummar kasar domin su haɗa karfe da karfe su gina kasar su shi ma sa bangaren shugaban ƙasar china xi jinping ya bayyana takaicinsa akan abin da ya kira manyan matsalolin da amurka ta haddasa a cikin ƙasar afghanistan da kuma jefa al'ummar kasar a cikin mawuyacin hali tsawon shekaru ashirin shugaban na china ya bayyana aniyar kasarsa na bayar da dukkanin gudunmawa wajen agazawa afghanistan a dukkanin bangarori sannan kuma ya dora alhakin abin da ya faru baki daya akan kasar amurka da kuma kasashen turai waɗanda suka mamaye kasar tsawon shekaru ba tare da sun tsinana mata komai ba to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai ta mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. To shirin a yau zai kai mu jamhuriyar Nijar inda aka gano tare da fara haƙo zinari a wani gari mai suna Kwandago da ke yankin Ɗan Isa a jihar Maradi. Wannan ne ya sa tuni dubban jama'a har da daga kasashe makwabta suka yi tururuwa zuwa yankin domin haƙar zinariyar. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. To Marilla a jamhuriyar Nijar hankalin jama'a musamman matasa ya karkata a jihar Maradi inda aka sanar da ganowa da kuma fara haƙar zinari a ƙauyen Kwandago da ke karamar hukumar Madarunfa a jihar Maradi. Akalla mutum dubu biyar ne daga yankunan yammacin Afirka irin su Najeriya da Burkina Faso da Mali da sauransu suka yi tururuwa domin haƙar zinarin. Malam Adamu Gerau shine magajin karamar hukumar Dan Isa ga kuma ƙarin bayanin da ya yi. eh to alhamdulillahi sai mu ce gaskiya ne tunda akwai wata ziyarar da lokacin da abin ya fara muka samu labarin cewa mutane sun zo to kai ana na ana na mutanen sai muka ji suna ta karuwa sai muka ce to bari mu je mu tabbatar da yadda lamarin nan yake haka muka zo muka yi muka je muka yi mission tare da mu da eh, darakta mai kula da harkar arzikin na kasa inda muka je muka tar da diga mutane nan suna ta wanke wanke da sauransu inda muka yi musu yan tambayoyi ma suka ce suna dan samu na farko wanda suka fara tuna wannan makwatan mu nan wannan me ake cewa wani gari ana ce mishi yarwa eh, cikin kwamitin madarun fa ne to ana nan kuma su ma yan nan dan isa yan ƙauyuka suka ji labari duka suka taho suna tai to kai daga karshe ma sai ya kasance duk ko ina yan ƙauyukan da ko ina kai har daga Nijeriya ma suna zuwa har da muka je mu mu tabbatar da labarin mun kisa cewa mutan nan ya kai dari biyar mm. to yanzu da yake na dan jima ban je wurin ba labarin da ake kawo mun sha ake mutanen nan wasu sun suna cewa dubu biyu wasu dubu uku wasu har dubu biyar ma suke cewa sun kai mm. kenan mutanen gaskiya suna da yawa sosai kasan san mu duk abin da yake daga mu hankali eh, abin da ya shahi tsaro eh, saboda kasan lokacin da muke yanzu kenan ana taka tsantsan da cewa ba tare da an dan samu wata matsala ta shigo ba an samu wasu miyagu sun shigo cikin wa'annan mutanen to dangance da haka eh, muka samu duka mun hira da duka wanda suke kula da harkar tsaron wannan inda yanzu akwai faturi ma ana aika ta tana zuwa tana tana tsaro hmm. kamun a ce an samu wani fas na dindindin an asa wannan wuri haka bayan tabbatar da hakan hukumomi sun sanar da wani tsari da zai taimaka don tantance mutanen da ke gudanar da wannan aiki da kuma tabbatar da tsaro a waɗannan yankuna kamar yadda gwamnan jihar ta maradi malam zakar umaru ya sanar yayin kai ziyarar gani da ido a yankin mu tabbata in zinariyar da aka ce akwai in akwai ta na ɗaya kenan na biyu an ce mana mutum ya kai dubu biyar sai an yi lisahinsu a gani mutum nawa ne ke aiki bisa wannan wurin bayan wannan a san mutanen nan daga ina suka fito kowane a san me ya kawo shi ya zo ne ya yi tonon zinariya ko ku ya zo ne ya saya ko ku ya zo ne ya yi tallan wani abu ko ku a akwai wani abu daban na ɓoye wanda ya kawo shi duk wannan abubuwan sai mun san su kun sani eh, ƙasa duka ta duniya tana da dokoki don dole ne sai an aiki da doka doka ta ɗaya bayan an yi bincike an tabbata akwai zinariya doka ta farko shine na tambaya uzini na tonota doka ta biyu in ka samu uzini akwai wani kati da kake ɗauka wannan katin sai in kana da shi da uzinin tono lokacin nan za ka kama wannan aikin doka ta uku a ko ka samu uzini sai in an keɓe maka wuri an ce wannan wuri ne aka baka uzinin ka yi tono a kan shi baka ƙetare shi ka tai kai wani ce doka wannan ta uku bayan wannan kun sani duka inda ɗan adam ya taru akwai matsaloli ballantana wannan lokaci da muke ci akwai dai doka ta tattalin arziki ma'adinan ƙasa na ƙasa ne ba mai cewa nashi ne ko cikin gidanka adda zinariya ba taka ce ta ƙasa ce kai hili ne ka zo ka yi gini sai a ce ma ka kwashe kayanka ka bar wurin a yi tsari wanda za a zo a tono ta kenan akwai wannan matsaloli wanda suka shayi tattalin arziki na biyu akwai abin da ya shahi kiwon lahiya ko an baka uzinin ka zo ka yi tonon zinariya mutanen da za ka kawo su yi maka aikin sai an tabbata suna da lahiya ballantana wanga lokaci yau cikin shagata mu akwai kolera tana nan cikin ƙasar nan ta madarunwa muna da mutane da yawa da akwance muna da wanda suka rasu kenan inda mutum dubu biyar suka gamu kowane ba a san da inda ya fito ba kolera din nan su covid duka ba a san ba gashi nan ciku dubu biyar din nan ba wanda na iske da takunkumi wannan guda kenan kun gani komi yana iya faruwa kun zo biɗa amma doli ku kiyaye lahiyar kuma hukumomi su kiyaye lahiyan sauran jama'a masu aiki da ku masana sun bayyana cewa ba yau ne ba aka san cewa yankin ya kunshi zinari kamar yadda farfesa alimumuni na jami'ar dan duko dan kulodo ke cewa damar nan ainihi wannan wajen na madarun fa akwai alamun zinari kuma kullum ko da yaushe in damana ta yi in kuka yi nan in ba dan zancen matsalar tsorbo wajen dufin bara kullum suna yi kowace shekara suna yi dama mu muna zawa lokacin da babu matsala ta tsaro muna zawa da ɗalibai muna duba muna ganin su yawancin abin da ya faru shine yanzu kamar ana yi daman saboda ruwa tunda sai an wanke da rani abin zai wuya amma ana samu ai ruwa ba zai dole mutane za su je su nemo shi so abin da muke fata da nan tunda mun ga mutane da ko ina daga Sudan an ce Mali Burkina da Nigeria nan ta kamata kenan a duba a gani a yi tsari dole he da tsari kowa kuma ya san cewa duk abin da aka samu aka gani nan na ƙasa arzikin ƙasa na gwamnati ne na ƙasa ne ba na wani ba dole mutane su kiyaye da doka yanzu nan ana zuwa ko da yaushe da wasu ba a san nihin kowa ba kenan ta kamata mutane su bi doka na harko kenan kuma a zauna lahiya da kuma muke kira muna gudun kadda mutane musamman baki su zo da wasu abubuwa wanda eh, sinadarai wanda zai kasanya cikin ruwa saboda yanzu nan ga damana ga amfani ya kusan kawowa kuma mutane yanzu nan tunda ba rijiyoyi ma nan wahala suke yawanci suna shan ruwan kwancen tabki ko sauransu kenan in aka sake inda ake ɗauko ruwan nan an zo an sa wannan sinadaran zai je can ya kama mutane bisa wani abu zai bata gonakai in kuka duba a inda suke aikin aikan kan burtali ne duka inda muka biyo kenan direct yan wannan abin ya shahe su ya shahi kiwo duka inda muka biyo kun gani inda ke da wannan abubuwan bisa kan burtali ne ba cikin gonakai bane ba kenan ya shahi kiwo ya shafi noma to muna fatan mutane za su bi doka su bi hukuma su kuwa matasa kakar su ce ta yanke saƙa saboda abin dogaro da kai ya samu kamar da wasu daga cikinsu ke cewa wallahi ni dai abin da ya tsani shiga wannan haraka a tattaunin zinariyar nan karancin abinci ne ya kawo hannun saki aiki na je ina wannan tonin zinara amma an gode ma ubangiji tunda zuwan mu na farko da ni da abokina mun tono zinare ta dubu bakwai zuwa na biyu mun tono ta dubu tara zuwa na uku mun tono ta dubu goma to yau kuma ga mu gona sai dai an tashi muka abin da Allah zai yi gaskiya ni sai na yi noma nake tafiya zuwa a zara haka tunda in aka ci gaba da haka gaskiya harkokinmu daga mu har uwayen namu in Allah yarda muna sa ran komai zai ta daidai gaskiya ana samu mai gida bakin gwalgwado ni ban ma taba zuwa ba in ba je ba kawai na ji ana ganta nan na zo kuma Allah sa aka fara dacewa mai gida me kuka samu gaskiya ban fara saida ba amma dai an gasa ta an samu ta zai ba an galgasa mhm. tana nan muna tare ta ko sai mun kara sai mu saida ta yau baki daidai kai akwai sosai ma gaskiya akwai ta nan da dai da muka zo mu hau nan to nan babu wuri dan da nan ta nan ta nauyi ta mai dutsen nan amma da ta nan ba ɗaya bace ba da ta nan amma dai nan waje a samu da nan a warta nan sai nan wajen saboda da kaya ya haka yanzu in dai ka wanka saboda Allah ka same ta sosai ganin yadda yankin ya fara fuskantar tururuwar jama'a magabatan yankin sun yi kira ga gwamnati da ta ɗauki matakai na samar da tsaro saboda ɓata gari kamar da mai garin na kwandago malam buhari hamisu ke cewa dan jiho gaskiya alhamdulillah bakin tun da dai gaskiya muna mace ba mu da abinci Allah ya domu ita saboda Allah yanzu yaran suka yi suka takalo muna samun abinci shekara mu bi da muna na kada mu wannan bara hwara ta kashe mu bara wacan zuzuda to kuma ba abin yi abin sai da ya kare to Allah ya taimaka mu da wannan abu bakin yanzu ne aka ce ma damuna ta wuce to sai dai in abin da gwamnati ta yi a taimaka mu a yi mu rujin da za a wanga aiki e eh, gaskiya ana samun a kasuwa banda ake mata kaga dai ana tuwo da miya ana shankawa ana kunu kai duk abin da ka sani na gargajiya abincin gargajiya gaskiya ana yi kuma ana saida e kad yana kariya tunda kai kewayen mu nan da dan isa da magama kai ko daga mara da ka ci an ka abincin nan ba a gardama kuma gaskiya ana saida to kamar ku yan gari ba ku ganin tsada yanzu tunda mutane sun ya tsada muna samun ta mm. tunda abin da muke ci da hamsin yanzu ɗari muke cin shi mm. to amma kuma alhamdulillah tunda ko kyauta za a baka in baka lahiya ba ta yi ba to balle can ana ga arha to ba abin sayi kuma amma yanzu Allah taimaka to ganin cewa waɗannan jama'a sun yi ya batun haraka kuma kula da su harakar jama'a muna haji muna jin daɗi zuwa su amma abin da ke ba mu tsoro saboda rashin tsoro na Najeriya muna gudun annan macuta ka su shigo su cuta mu jama'a domin shi ko abu ko ba ga kanka yake ba in ya shahi dan uwanka gaskiya akwai matsala to mu wannan ita ce matsalar mu to shine muke fatan dan Allah dan Annabi gwamnati ta taimaka mamu a kawo jama'an tsaro To masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman wakilinmu na maraɗi Abdulhadi Musa da ya taimaka da waɗannan hirarrakin. Ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku. Bisalam a huta lafiya. thank you Shirin Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba baku damar zo albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana shine Aliyu Nasarawa Kwamin Galma. Sai mu ce subhanallah a wannan al'amura da ya samu gare mu Nijar a irin likitoci a likita bai neman sayan mashin ko sayan mota ko gina gida ko aure sai ya kasance a wannan cizon sauro inda ake ba su magani suna farcewa suna cin hanci wannan cin amana na cin amana talaka na cin haƙƙin ƙasa na amma a gyara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum biyo ta hausa mai magana ta siyo unguwatu da magaran a jamhuriyar nijar dangance da ɗage doka da aka yi ta hawa babura a yankin talabiri na jamhuriyar nijar hakan gaskiya ya yi daidai don saboda talakawa za su samu dama su rika fitar da kayan gonakinsu da suka noma don duba da yadda 'yan bindiga tun da aka ɗora dokan ba hasa hawa motuna ba suka yi kuma ba hasa ka hare-haren ba suka yi kawai ya kamata gwamnatin mu ta sake ɗaukan wani sabon salo wannan ɗora dokar hawa mazuna ba shi bane za ta kawo ƙarshen 'yan bindigar wannan kawai a sake ɗaukan wani sabon salo shine ya fi suna na abba mahamudin baram daga dima a jamhuriyar nijar da karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya gwamnonin nijeriya wasu daga cikin su sun ce wai za a ba wa talakawa yancin siya bindiga wannan abin bai daidai ba eh, gwanda ma a nemo matasa masu karfi a yi musu horo a basu bindigan nan su shiga daji nan in sojojin mu sun yi karanci amma haka a ba wa talaka bindiga makwabci da makwabci masu kashe junansu eh, wannan shawaran bai daidai ba sunana mamman binya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger magana janye wani bangare ko kuma daga sojojin kasar chadi daga cikin rundunar haɗaka ta g5 sahel ko jirgin sanki sahel wannan dai abin to mataki ne wanda dai kamar mu 'yan niger dai ba za a canza komi ba tun da ko a halin yanzu da sojojin chadi suke nan ai ba a yi nasarar dakile hare-haren ta'addanci ba kwanukan ga hare-hare ba kakkauta ake kaiwa a yankunan tilabiri kuma wannan gaskiya sojojin chadi kamar dai suna da matsala kai ka ce marigayi idris david itno ya mutu da duka wani sirrin yaƙi ta'addanci da su aka san sojojin chadi da shi tun da gwamnatin rikon kwariya ta hau sojojin chadi ba su wani katabus ba su da ƙarfi kamar yadda aka san su a lokacin marigayi idris david sai dai mu yi addu'a Allah ya samu shawo kan wannan matsaloli na ta'addanci ku tashi lafiya. Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Siraji Haruna wanda aka sani da Leto da magaram jamhuriyar Nijar. Eh na shigo cikin wani gida domin in jajanta ma 'yan kasar Talabiyar ku gaske da tashi tashin hankula da ake samu a kasar mu Nijar kamar cikin irin wannan jihohi na Nijar. To gaskiya mun yi tar da Allah wadda da irin wannan abubuwan da ake samu kuma dukkan muna mika ta'aziyar mu da wanda nasu suka mutu Allah sa kwanciya hutawa kuma mu Allah ka kawo mu karshe karshen tashin hankula na yan bindiga da ake samu can da nan to gaskiya kuma magabata ya kamata su zage dantsi dan saboda a ga karshe su kawo karshen wannan tashe-tashen hankula da ake samu na nan kasashen mu Nijar da duniya ma gabaki daya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran sunana Lawa Alhaji Abbale wanda ke zamana a Agadez Jamhuriyar Nijar ra'ayina a yau akan dokar da aka azabara lalle shugabanni na jihar agadas da sarakai da malamai da dattijawan gari an taru an ce an tsaye da yin anko an tsaye da yin kwartaji na rakiya balis ko rakiya ko wajen agai an daina yin orkes to jama'a da dama sun ji daɗin wannan bayani sai dai wannan dokar yanzu ta bi ruwa duk abubuwan da aka ce an hana an dawo kuma ana aikata su kuma ana yin su to ba mu san me ake nufi ba an janye dokan ne ko kuma da har yanzu tana aiki jama'a ne suka bijire ma dokar to da fatan Allah ya sa mu gane eh, a rinka ma sarakai biyayya tun da wannan abin da aka kullo da shi dai alheri ne Allah ya sa mu gane assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo hausa muryoyin masu saurare a gaskiya muna jin daɗi sosai irin damar da kuke bamu muke tofa albarkacin bakinmu to ni a yau kira na shine akan al'umma ma na duniya ga baki ɗaya musamman ma mutane abin da ba su ji ba ba su gani ba suke yada labari irin na kamzon kurege ya kamata mutum in zai ba da labari to ya tsaya ya gani da idan shi kuma ya ji tabbata abin nan haka ne ina kira ga al'ummar mu ta afirka ga baki ɗaya yan uwa musulmi mutum in zai ba da labari to ya tabbatar da labarin akan wannan gaskiya ne wallahi tallahi mu ji tsoron Allah kenan mutum in zai ba da labari ya ba da labari na gaskiya abin da ya faru mutane akasarinsu suke yada labarin abin da ba shi ba ne ba a faɗin duniya sunana abdulaziz prezi daga damagaram a jamhuriyar niger a tashi lahiya assalamu alaikum gidan radio poh hausa tehran kuna tare da mai sauraron ku na da kullum siyo unguwa tudu da magaram a jamhuriyar niger da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin bakin mu a yau ra'ayi na ni dai ana kira da shugaban na Nijar Alhaji Bazum Muhammad musa da ga hare-hare da ake kaiwa jihar Talabiri a cikin kwanakin nan wajen kusan satin nan kusan kwana ɗaya biyu kawai kaji an ce an kai hari kuma harin idan an kai shi duk manoma ne ake kashe saboda allah manoma da talaucin su za su ji ko kuma ga harin da yan bindiga suke kai musu na gode biyu wacce hausa to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka haji muryansu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu hacci daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan Stan ko kisoshin salihan bayi na Atla Shahid Mutahari. ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin Bismillah Rahman Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da standard stan ko kuma kisoshin salihan bayi na atula shahid mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin kisar annabi musa salam da bani isra'ila da muke ciki a jiya mun tsaya inda muka yi magana dangane da dutse da aka ɗaga a kan bani isra'ila kamar zai fada a kansu don sun ƙi amincewa da hukunce-hukuncen da annabi musa salam ya kawo masu daga wajen allah mun kuma bayyana abin da ake nufi da attaura na annabi musa salam da abin da kuma ya ƙunsa mun bayyana cewa attaura yana da ɓangarori biyar kuma a cikinsa akwai hatta tarihin annabi musa salam da kuma bani isra'ila wanda ya nuna cewa wato attauran da annabi musa salam ya kawo ba shi ne a tauran da ke hannunsu a yanzu ba dalili kuwa shi ne akwai tarihin annabi musa salam kansa hadda mutuwarsa a ciki da kuma taron jana'izarsa da kuma tarihin abubuwan da suka faru a bayansa a cikin bani isra'ila wanda ya nuna cewa daga baya ne malamansu suka kara su a cikin littafin banda haka a cikin bangare na ƙarshe wato safara ta attafniya an bayyana a cikinsa kan cewa an rubuta shi ne bayan annabi musa salam bugu da ƙari wasu ƙisoshi da suka kawo a cikinsa na annabawan allah da suka shuɗe suna nan kamar tatsuniyoyi ne wanda annabawan allah sun tsarkaka daga, daga hakan ya faru da su ko kuma su aikata su wannan ya nuna cewa asalin attaura na annabi musa salam ya ɓace mun taɓa faɗa a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata a cikin kisar annabi uzair salam kan cewa bayan da Allah ya kashe shi na shekaru ɗari sannan ya tada shi ya je ya fito musu da attaura na annabi Musa salam na asali a wani wuri da ya ɓoye shi kafin mutuwarsa amma mai yiwuwa Yahudawa sun ƙi amfani da shi ko kuma dai sun rasa shi bayan da annabi Uzairu ya sake rubuta musu attaura na gaskiya ko sun sauya kamar yadda suka saba sauya littattafan Allah duk da cewa bamu da lokaci da yawa za mu fara ƙisar mu ta gaba a cikin ƙisoshin bani isra'ila wato wacce ita ce kamun kifi a ranar asabar ko su a ranar asabar wanda allah ta'ala ya haramta musu wannan ƙisar ta faru ne a wani gari wanda a halin yanzu ake kiransa ilat a kan bakin tekun akaba a cikin ƙasar falastinu da aka mamaye allah ta'ala ya haramta wa yahudawa wanda suke zaune a wannan garin yin su ko kuma kamun kifi a ranakun asabar tunda ranar hutu ce a gare su wasu malamai sun bayyana cewa yahudawa ba sa son bauta don haka sai allah ya ware masu ranar asabar su bar ayyuka don su yi kokari wajen bautarsa don haka shi yasa ya haramta musu ayyuka a ranar asabar amma sai wa'annan suka saba wa umarnin allah subhanahu ta'ala kamar yadda kowa ya sani mutanen da suke zaune a bakin ruwa mafi yawan sana'arsu ko hanyar samun arziki a wajensu su ne kamun kifi ko kuma noma a nan za mu ce sai allah ta'ala ya jarabe su sai ya sanya ranar hutunsu wato ranar da ba sa aiki sai allah ya sa kifaye sukan zo sama-sama ana ta kallon su ga sunan ko ina a bakin teku a nan mutanen ilat sun rabu kashi uku kamar yadda alkur'ani yake faɗa kuma ka tambaye su daga alkarya wanda ta kasance kusa da teku a lokacin da suka ƙetare haddi a cikin asabar a lokacin da kifayensu suke je masu a ranar asabar ɗinsu a jere kuma a ranar da ba su asabar ba sa zuwa gare su kamar wancan ne muka jarrabe su da abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci kuma a lokacin da wata al'umma daga gare su ta ce don me kuke yin wa'azi ga mutane wa'anda Allah zai halaka su ko kuwa ya yi musu azaba, azaba mai tsanani? Suka ce domin neman hanzari zuwa ga Ubangijinku kuma tsammaninmu suna iya takawa wato samun tsoron Allah a cikin suratul Araf aya ta 163 zuwa 64. Masu sauraro a nan zamu da sa'a a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To Marilla, yanzu kuma za mu kai ga shirin namu na ƙarshe shirin nan na shiryar Alƙur'ani mai girma.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 wanda insha Allahu kamar yadda muke alkawari za mu tashi ne a ci gaba da wani shiri da muka saba yi da suna shi alkur'ani to za mu ci gaba da shi kuma za mu fara ne da suratu sad insha Allahu a cikin wannan shiri wannan sura suratu sad tana ɗauke ne ko kuma za a iya cewa ita ce sura ta 38 daga cikin jerin surori na alkur'ani mai girma kuma ita wannan sura tattare take da ayoyi 88 a cikinta da farko za mu saurari ainihin karatun waɗannan ayoyi na ɗaya zuwa ayoyi na biyu a cikin wannan sura tare da tarjama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم tsari da Allah daga shiɗan la'anan ne abin kyama. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. صاد Allah ne ya san abin da yake nufi da wannan. Allah ya ce, Na rantse da Alƙur'ani ma'abucin ambato. Balil shakka waɗanda suka firta suna cikin girman kai ne da jayayya wannan sura ɗin ita ma kamar sauran surori waɗanda aka yi su musamman sura ko kuma za ka iya cewa ayoyi da dama waɗanda za ka iya samu a waɗansu surori na alkur'ani sun fara ne da huruful muqatta'a wato harfofi waɗanda a wani shiri da ya gabata mun yi bayanin ma'anarsu da kuma abubuwan da suka zo mafi girman al'amari malamai ba sa faɗan ma'anar waɗannan huruf ɗin ko kuma harufa ɗin muqatta'a abin da yake nunawa suna nuna cewa wannan wani abu ne wanda Allah ya baiwa kansa sani sai dai kurin alama ce ta nuna girma na alkur'ani mai a cikin al'amura ɗin da yake tattare da shi domin waɗannan harufa harufa ne na alif ba wanda kowane balarabe duk wani ɗan adam zai iya rubuta wasu maganganu da waɗannan haruffa abjadiya ɗinnan to amma mu'ujiza ce ta alkur'ani cewa babu wani ɗan adam da ya isa ya kawo kwatankwacin alkur'ani duk da cewa an rubuta shi ne ko kuma ya zo ne shi alkur'ani magana allah ta'ala ce da waɗannan haruffa amma ba wani ɗan adam da ya isa ya iya rubuta ko kuma ya kawo kwatankwacin wani alkur'ani wannan mu'ujiza ce ta alkur'ani mai girma saboda haka allah subhanahu wata'ala a cikin al'amura ɗin da yake fito da su yana ƙoƙari ne ta da fitra ta ɗan adam ya motsa fitra ɗin ɗan adam daga cikin shi mutum domin ya fahimci wasu abubuwa na rayuwa saboda ɗan adam mai yawan mantuwa ne musamman al'amuran da suka shafi tilawa ɗin alkur'ani wasu abubuwa ne waɗanda za su iya tayar da mutum su fito da shi daga gafala su kuma tuna masa cewa lallai akwai wasu abubuwa da ya tattaru da koyarwa addini wanda ya kamata ya kasance ya yi wato ya karkata zuwa ga waɗannan koyarwa ta addini musamman al'amura da suka shafi alkiyama domin lallai ɗan adam ya tashi daga wannan gafala ya tashi daga wannan mantuwa da yake ciki saboda haka alkur'ani yake ƙoƙari ya tayar da waɗannan wasu abubuwa waɗanda suke tattare da ɗan adam mutum ya kasance ya fita daga cikin wannan gafala da yake ciki shi yasa allah subhanahu ta'ala ya fara da waɗannan ayoyi guda biyu da aka ambata allah ta'ala yake cewa wal qur'ani zikr wannan cewa ubangiji ya yi rantsuwa da alkur'ani ma'abocin ambato to rantsuwan nan ta allah ta'ala yana nuna girman alkur'ani ne domin duk abin da allah ta'ala yake rantsuwa da shi musamman alkur'ani babban al'amari ne wanda yake na ainihin wasu al'amura na azama ɗin shi kansa alkur'ani mai girma so saboda haka a cikin waɗannan ayoyi biyu abin da za mu ainihin koya ko kuma darussan da za mu ɗauka daga ciki shine cewa rantsuwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi da alkur'ani ya nuna girma na alkur'ani ɗin da kuma haƙiƙanin gaskiyar wanda ya kawo shi alkur'ani ɗin wato manzo sallallahu alaihi wa sallam darasi na biyu da za mu ɗauka a cikin waɗannan ayoyi biyu da muka karanta shine cewa alkur'ani yana ƙoƙari ya tayar da wani abu na fitra ɗin ɗan adam musamman ya fitar da shi daga cikin mantuwa da ke tattare da shi ɗan adam ɗin ya kuma tuna masa haƙiƙanin ma'anar rayuwa da ya zo a cikinta domin me ya zo mai kuma ya kamata ya yi haka kuma darasi na uku da za mu ɗauka shine cewa alkur'ani an aiko shi ne allah ya turo shi ne domin ya yi wani abu na tunatarwa da kuma shirya ga al'umma baki ɗaya kuma waɗansu daga cikin mutane waɗanda suke cikin gafala da takaburanci da musanya ko kuma musunta wani abu wanda ya zo a cikin wani alkur'ani to lallai allah ta'ala yana so ya shirye da irin waɗannan ya kuma ƙoƙari ya sa manzansa ta hanyar wannan alkur'ani ya tunatar da su akan su dawo ainihin kan gaskiya wannan a takaice su ne abin da za mu ɗauka a cikin darussa na waɗannan ayoyi da muka a baya to yanzu insha Allah za mu saurari aya ta uku da aya ta hudu daga cikin wannan sura suratu sa'ad kam allatna min qablihi da muka halaka gabaninsu sai suka nemi a tsiratar da su alhali kuwa lokacin ba na neman tseratarwa ba ne وعجبوا أن جاءهم منذر منهم suka kuma yi don mai gargaɗi ya zo musu daga cikinsu. Kuma kafirai suka ce, wannan mai sihiri ne makaryaci. to abin da yake a fili shine cewa mutanen da allah subhanahu wa ta'ala ya sauko alkur'ani da farko waɗanda aka sauko da ƙur'anin a gabansu su ne mushrikan maka. su waɗannan ayoyi suna yin wani abu ne na tsawatarwa cewa mai cewa lallai su waɗannan mushrikai na maka su yi wani abu mana tuntuni su yi tuntuntuni mana su ga cewa shi ita shirka da kuma kafirci akwai wasu ɗansu al'ummu waɗanda suka gabace su ai waɗanda suka kasance cikin irin wannan shirka ɗin da kuma kafirci amma allah subhanahu ta'ala ya halaka su to me yasa ba za su ɗauki darasi daga cikin abin da ya kamata su ɗau darasi a kai ba na al'ummun da suka gabace su idan su suna ganin su ma suna yin cikin shirka suna yin kafirci to akwai waɗanda suka gabace su Allah ya halaka su saboda haka ayan ta ci gaba da yin bayani akan cewa a lokacin da manzo ya zo wa su waɗannan mashirikai da ayoyin Allah subhanahu wata'ala ya zo kuma yana yi musu gargaɗi ya zo yana nuna musu abin da zai kawo musu salahi na gyaran al'amuransu ya kuma kasance yana tunasar musu da irin abubuwan da waɗanda suka gabace su suka yi Allah ta'ala ya halaka su saboda sun kasance sun gujewa hanyoyi na shari'a to su da aka kawo musu wannan ake nuna musu hanyar shari'a din su waɗannan mushrikai na maka maimakon su gode wa wanda ya kawo musu wannan sako wanda shine manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai suka dinga nuna cewa ma shi ba kowa bane illa mai sihiri kuma mai yin karya wato suka ƙaryata abubuwan da ya zo da shi din to anan akwai wasu abubuwa da suka zo a cikin littattafan hadisai wani abu wanda yake tabbatacce su waɗannan mushrikai na maka akwai lokacin da suka zo wajen shi abu talib wanda shi ne yake kare manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da suka zo wajensa sai suka ce wai yaya aka yi kabar dan baffanka kabar dan dan uwanka ya zo yana kawo wasu abubuwa sababi a gare mu ya sa samarinmu gaba ɗaya sun shiga wani hali ya wayawaitar da gumakanmu da muke bautawa saboda haka ka gaya masa idan wani abu yake nema na mulki ko kuma wani kuɗi yake nema to ka gaya masa za mu ba shi kuɗi za mu ba shi mulki za mu ba shi duk abin da yake nema na dukiya ya zama ya fi kowa samun dukiya amma ya daina wannan abubuwa da yake yi to a lokacin da shi abu talib ya je ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan bayani ko kuma wannan sako da mushirikai suka faɗa to manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya tashi ya nuna wani abu na nuna jajircewarsa akan wannan sako yake cewa da abu talibin ka san wani abu to ka gaya musu lalle ko da za su ɗora wato kamar wata akan hannuna na ainihin hagu su ɗaura rana akan hannuna na dama akan cewa wani na bar wannan sako to lalle ko ba zan bar shi ba har sai Allah ya tabbatar da shi a cikin al'umma ko kuma a kashe ni akan wannan tafarki wanda nake tafiya a kansa na isar da sakon ubangiji subhanahu wata'ala wannan shine hakikanin abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya nuna wa abu talib shi kuma abu talib ya ce to in dai haka ne ka ci gaba da abubuwan da kake ni kuma in allah ya so zan ci gaba da kare ka ya kuma je ya gaya wa waɗannan kafiran ƙuraishawa waɗannan mushrikai abubuwan da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa ya faɗa wannan al'amari ne mai muhimmanci a cikin al'amura na manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ayoyin da muka karanta abin da za mu ɗauka na darasi na farko akwai cewa shi kafirci da shirka idan har ya kasance ana yin sa ne bisa wani abu na musa gaskiya da yin fito na fito da gaskiya to lallai ba abin da ke tattare da shi illa zai zama sababi ne na halakan mutum a duniya zai halakar da shi gaba ɗaya ya kasance ya shiga cikin wani hali na halaka da fagamniya darasi na biyu shine cewa duk mutumin da yake cewa wai a cikin al'amura na ƙuduran allah subhanahu wa ta'ala da hanyar ubangiji zai yi ƙoƙari ya tsaya ya ga cewa ya kare wani abu na gaskiya to ba abin da zai iya yi sannan kuma duk wani abu da mutum zai yi babu yadda za a yi ya kasance ya gujira kudiran Allah subhanahu wata'ala duk abin da Allah yake so ya masa lalle ubangiji yana da wannan iko zai kuma samar da abin da zai ainihin tafiyar da wannan abu da Allah ta'ala yake so ya tafi da shi ko da kuwa shi wanda baya so din ya bi hanyoyi daban-daban na dabaru abu na uku da za mu ɗauka a cikin wannan ainihin ayoyi shine cewa annabawan Allah lallai su ma 'yan adam ne kamar yadda Allah ta'ala turo su ga 'yan adam tunda da saƙon ga ɗan adam ne to allah ta'ala cikin hikimarsa shi ne ya tashi ɗan adam ya kasance duk annabawan da ya tayar suka kasance sun zo tsakanin mushrikai domin su shirya da waɗannan mushrikai ɗin to za su kasance su ma 'yan adam ne domin su zama abun koyi ga waɗannan waɗanda za su bi su a cikin al'amura na rayuwa darasi na hudu na ƙarshe da za mu ɗauka a nan shine cewa wani abu na wulaƙanci ko na tuhuma wanda za ka ga ana yin shi kafirai suna yi domin su kasance sun yi fito na fito da mutanen da suka imani to idan har waɗannan wanda suka imani suka yi haƙuri kuma suka bi waɗannan annabawa to mafi girman abin da za su dinga cewa da su shine su ce ko dai sun yi wani abu na sihiri ko kuma su dinga cewa su makaryata ne su kuma waɗanda suke bin annabawa ɗin dole ne su kasance sun yi shiri sun yi tanadi na haɗuwa da wata abubuwa ko kuma irin waɗannan abubuwa na wulaƙanci na tuhuma na wani abubuwa na zargi na wani abubuwa na wulaƙancin za a musu dole ne domin wata jaraba ce daga Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka wannan wani abu ne wanda yake waɗannan ayoyi duk sun zo mana su kuma sun nuna mana hanyar da ta dace domin mu kasance mun ɗau darusa a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala sayyidina mulana abil qasim al mustafa muhammad wa alihi tahirin To kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu kafin mai sallama da ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. majalisar dokokin kasar iran ta amince da sunayen ministocin da shugaba ibrahim ra'isi ya gabatar mata in banda sunan ministan ilimi wanda bai samu amincewar majalisar ba kamfanin dalancin labaran irna ya bada da rahoton cewa a zaman da majalisar dokokin ta iran ta gudanar a yau wanda kuma shine na karshe a zaman tantance sunayen ministocin da ra'isi ya gabatar mata ta amince da sunayen baki ɗaya in banda ministan ilimi shugabar ec ya jinjina wa 'yan majalisar akan kokarin da ya ce sanyi wajen ganin sun bi diddigin dukkanin sunayen da ya gabatar musu domin tabbatar cewa sun dace ko kuma aka san haka ya ce amincewar da majalisa ta yi da waɗannan ministoci ya zo ne bisa gamsuwa da irin ƙwarewarsu da kuma wasu a ɓangaren ayyukansu kuma ya ce na tabbaci akan irin ƙwazon da suke da shi da kuma ƙwazon da ya ce sun yi a lokacin da suke gudanar da ayyukansu sannan kuma ya jaddada cewa gwamnatin da za a kafa gwamnati ce ta al'ummar ƙasa baki ɗaya saboda haka ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen aiwatar da dukkanin abin da ya rataya a kanta hakanan kuma ra'isi ya ƙara nanata sa ta yin aiki wajen magance matsaloli da dama da ƙasar take ciki musamman ma bangaren harkoki na tattalin arziki inda ya ce zai bayar da muhimmanci matuƙa wajen gudanar da harkokin kasuwanci da tattalin arziki tare da ƙasashe makwabtan ƙasar iran mayakan kungiyar taliban dauke da bindigogi sun killace hanyoyin da ke isa babban filin sauka da tashin jiragen sama na birnin kabul tashar rasha ta dai ta ba da rahoton cewa 'yan taliban sun hana jama'a shiga filin sauka da tashin jiragen sama na birnin kabul kamar da kuma suke hana mutane tsallaka katangar filin jiragen mayakan taliban sun yi harbe-harbe bindigogi domin tsorata jama'a da kuma tarotsa su. sannan kuma sun hana mutane shiga cikin filin saukar tashin jiragen saman in banda 'yan kasashen ketare babbar manufar hakan dai ita ce hana mutanen afghanistan ficewa daga kasar inda jama'a suke cikin tsoro da firgici da zaman zulumi tun bayan da taliban ta kwace iko da kasar afghanistan ko a jiya taliban ta fitar da sanarwa inda ta bayyana cewa ba za ta kara barin 'yan kasar afghanistan su fice daga cikin kasar ba za ta bayar da dama ne kawai ga 'yan kasashen ƙetare su fice matukar suna buƙatar hakan baya ga haka kuma taliban ta bai wa amurka wa'adi daga nan zuwa ƙarshen wannan wata na agusta da ta tabbatar da cewa ta kammala kwashe sojojinta daga cikin ƙasar afghanistan baki ɗaya kamar da kuma ta jaddada cewa ba za ta amince ta ƙara tsawaita wa'adin ba akwai dubban 'yan ƙasar afghanistan da suke buƙatar ficewa daga ƙasar waɗanda suke jibge a cikin filin sauka da tashin jiragen sama na birnin kabul To masu sauraro ina kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalubomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.